A shirin lafiyar mu na wannan makon za mu duba borin jini da aka fi sani da alaji da kuma yadda yake shafar mu. Ƙwararren likita ya yi ƙarin haske a kan borin jini da kuma yadda za mu iya kare kanmu. A ƙasar Malawi, shugabannin al'umma sun shiga gaba wajen ƙarfafawa al'umma yin rigakafin corona. Waɗannan na daga cikin rahotanni da muke tafe da su a wannan shiri na lafiyar mu. Jama'a salamu alaikum suna na Alheri Grace Abdu mun gode da kuka kasance tare da mu a wannan shiri na lafiyar mu. Idan kana fama da borin jini da ake kira alaji ba kai kaɗai ba ne. Ƙwararru sun ce miliyoyin mutane a faɗin duniya suna fama da borin jini. Mutane suna iya fuskantar matsalar borin jini a kowane lokaci a rayuwarsu. Bisa rahoton ƙididdigar wani dandalin aikin jinya da ake kira Med Alert Health". kimanin mutum guda cikin mutane dubu a duniya ya fuskanci matsanancin bugun jini a shekara ta 2021 ga Binta Yaro da fasarar rahoton. atishawa yoyon hanci ƙaiƙayin idanuwa har da feshin ƙuraje duk suna iya zama alamun rashin lafiya da ake samu daga abubuwan da jikin bil'adama bai amince da su ba wannan yana faruwa ne lokacin da tsarin garkuwar jikin ya samu shigar wasu ƙwayoyin da jiki bai gane ba kuma mai illa ga mutum irin wannan rashin lafiya na iya zama mai sauƙi har zuwa mai tsanani da ke barazana ga rayuwar mutum Misali, mutane da ke fama da rashin lafiya da ake kira allergic rhinitis, wanda ke iya haifar da ko zazzabi mai tsanani da ke iya haifar da ƙaiƙayin idanu, kushewar hanci ko ƙaiƙayin baki da makogwaro. amma wanda jikinsa bai son wani irin nau'in abinci zai iya fuskantar kumburin leɓe harshe ko makogaro ko feshin kuraje Wasu cutuka kan iya zama na gado, wasu kuma ana haihuwarsu ne da ita. ko kuma a samu ta hanyar abubuwa kamar damuwa gurbataccen yanayi ko muhallin mutane. Wasu abubuwa da so da yawa ba su karɓan mutane sun haɗa da madara, waken soya, kifi mai rufin ƙwarya da gyaɗa. wani bincike da aka buga a cikin mujallar magunguna ta Journal of Allergy da Clinical Immunology ya nuna cewa babu isassun bayanai game da rashin lafiyar da ake samu daga abinci a ƙasashen Afirka wanda haka zai iya kasancewa haka saboda rashin dogon bincike ne a lamarin. Wannan binciken ya yanke hukuncin cewa marasa lafiya 'yan Afirka da suka shiga cikin binciken suna da juriyar cin gyada ba tare da ta cutar da su ba. Mun tambaye ku abin da kuka sani a kan borin jini da ake kira alaji da turanci ga abin da waɗansu suka shaida wakilin Aisha Ma'azu a birnin tarayya Abuja. to jinin da yana yadda na gane shi shine akan cewa wasu suna reacting to kamar ko in sun ci abu za ka ga za su fara wasu za su fara amai wasu kuma in sun ci za su fara kurarraji a jikinsu kamar example shine wasu in sun ci naman kaza yana kawo musu illa haka kawai da safe na tashi sai na ji jikina yana ta kaikayi wasu kuraje sun fito min a jikina na rasa yadda zan yi ne ta soshe soshe har ma jikin itace na je na sosa jiki na bai warke ba amma da ƙyar na samu dai na warke sai aka ce da ni wai borin jini ne wani abin da na yi amma na san wannan ciwo ne yana fitowa tabbas ba tare da an sha wannan magani ba na san da wannan yara ƙanana suna tashi da shi kuma wani lokacin mutum zai girma da shi kuma yana yana abin shi yana damun shi yana kwanci haka na san wannan tabbas sanyi sai na samu borin jini yake ji kina susa ni ma nan nayi borin jinin amma nayi maganin shi kuma na warke na ga mutum yana zaune yana lafiya in ya haɗu da kuma irin wannan cutar da ake faɗe na boran jini sai jikin shi ya kumbura bayan kamar mu da muke cikin ƙoshin lafiya jikin namu baya haka shi yasa har na ɗauka cewa borin jini shi cuta ne ina shaƙi hayaƙin wannan baƙin mai ina samun ciwon ido ƙaiƙayi ciwon ido da hanci na dai ƙaiƙayi duka bana iya samun salama Dr. Tahir Lawal Musa ƙwararren likitan yara asibitin Nizamiye da ke birnin tarayya Abuja ya yi ƙarin haske dangane da matsalar borin jini da kuma yadda za mu iya shawo kanta a hirarsu da wakilinmu Aisha Ma'azu ga bayanin nasa. da farko da buƙatar a fahimci cewar garkuwar jiki da Allah ya mana a jikinmu tana kare jikinmu daga dukkan abin da jikin yake hangen cewar zai cutar da jiki shi yasa ake kiranta garkuwar jiki. saboda haka garkuwar jiki ita ce take fahimta cewar wannan abun da ya shigo sai ta ɗauke shi a matsayin abin da zai cutar da jiki saboda haka sai ta yaƙe shi shine ake samun borin jini magunguna sukan kawo borin jini kamar yadda abinci da ƙura da ruwa da fulawoyi duk za su iya kawowa kuma a nan ɓangaren da kuma duk duniya akwai wanda an san su sosai suna kawowa kamar duk maganin da yake da salfa da kuma magungunan da ake cewa penicillins wannan sanannu ne cewa suna kawo borin jini ba kowa suke kawowa ba amma duk wanda yake da amfani da shi ya san yana kawo masa idan ya sha zai kawo akwai wanda idan ya sha misali maganin da yake da sulfa din nan za ka ga jikin shi ya yi kamar ruwan zafi ya taɓa shi wani kuma ƙuraje ne da ƙaiƙai da kumburi rudu-rudu Um, akwai kuma wanda yake yana da tsanani sosai wanda yana iya kisa mm-hmm. musamman wanda suka da matsala da su penicillin din nan mm-hmm. an samu mutanen da suke amfani da shi wanda sai ya zama sun samu kumburin baki da harshe da makogoro wannan ya sa ba za su iya numfashi ba su faɗi a sumi har su mutu ba ba ɗauki wani mataki ba to shi borin jini yana faruwa ne lokacin da mutum ya samu matsala da abin da a al'adance ba abu ne mai matsala ba amma shi idan ya yi amfani da shi zai jawo masa matsala misali akwai wanda in ya ci kifi in kifi mafi yawancin al'umma za su ci lafiya lau ba matsala gare ba amma shi idan ya ci kifi zai samu borin jini akwai wanda in ya ci kwai zai samu borin jini akwai wanda idan ya ci duk abin da aka yi da alkama zai samu matsala saboda haka abin da ke kawo matsalar za ka ga ba wani abu ne da ya kamata ya kawo matsala ba amma shi jikin shi ya ɗauki wannan abun a matsayin wani abu da zai cutar da jiki saboda haka sai ya yake shi to shi yake cewa borin jini akwai wanda zai tunanin ya rabu da borin jini amma abin da ya faru abin da yake kawo borin jini ne ya rabu da shi misali kana zaune a wani wuri wanda akwai abubuwan da jikinka baya so kuma jikin yake yaƙa shi sai ka bar wannan wuri ka koma wani wuri inda kuma babu wannan matsala sai ga har ƙarshen rayuwarka baka samu matsala ta gurin jini ba misali akwai yarinya da na gani a jikinta baya son gwal duk in ta sa gwal ko sarƙa ne ko agogo ne ko waye za ka ga shati a jikinta in na agogo ne za ka ga shatin kumburi na shati a jikin hannunta na agogo in kunne ne kunnen zai kumbura a nan ɓangaren afirka akan kamar yadda kowace duniya akwai wasu abubuwan da akwai su a nan babu a can su ma akwai su a can babu a nan to yawanci eh, su sinadaran da ake amfani da su wurin binciken a tabbatar da borin jinin suna sa sinadaran da su suka sani ne wanda kuma suke kawo musu borin jini saboda haka idan ya kasance mu muna da wasu sinadarai a nan wanda suke kawo borin jini su can kuma ba su da shi kuma ba a sa su a cikin sinadaran da za a gwada ba kenan in za ka yi gwaji a asibiti ba lallai ka gane ba saboda waɗannan sinadaran da suke a nan ba su cikin wancan abin gwajin shine dalilin da yasa ake samun matsala wurin gane irin waɗannan a malawi bayan kusan shekaru biyu da fuskanta annobar corona kashi bakwai cikin ɗari ne kawai na al'ummar ƙasar suka yi rigakafin cutar ɗaya daga cikin adadi mafi karanci a nahiyar afirka daga taya ƙauyuka suna ɗaukar lokaci da kuma ƙoƙarin ganin sun sauya wannan lamari ta wajen ƙarfafawa jama'a gwiwa su je su karɓi rigakafi a ɗakunan jinya na tafi da gidanka ga da fage da fasarar rahoton lamesh masina daga malawi taron jama'a da ya gida-gida na daga cikin dabarun da masu sarautar ƙauyuka a malawi kamar johnson ginaza ke amfani da su wajen zaburar da jama'a domin yin allurar rigakafi a nan masu sarauta kan yi amfani da wannan damar wajen karyata camfe-camfe da ake alakanta allurar rigakafin covid-19 da rashin haihuwa da kuma zargin cewa allurar dabarar wata gwamnati ce ta rage yawan al'ummar kasar Ina ba su misali da cewa akwai maganin tsawaita rayuwa ARBS idan gwamnati tana so ta rage yawan jama'a ta hanyar kashe mutane da ta yi amfani da arbs amma yanzu mutane da yawa suna shan arb amma ba sa mutuwa a yayin yakuwar masu sarauta sukan raka motocin yin allurar rigakafin na tafi da gidanka mazauna ƙauyuka kan je bisa radin kansu domin yin allurar rigakafin covid-19 wannan hubbasar an fara ta ne a watan yuli a matsayin wani bangare na wani shiri na tsawon shekara guda wanda ke samun tallafin hukumar kare jama'a da ayyukan jin ta turai wata gamayyar ƙungiyoyi masu zaman kansu guda shida ciki har da gol malawi na kokarin tsawaita ayyukan rigakafi a yankunan karkara na kasar a yankin siffasani mai ƙauyuka goma sha ɗaya kusan baligai 500 daga cikin 1,200 ne aka yi musu rigakafin na daɗe ina gudun allurar rigakafi saboda wasu na cewa maganin zai sa na kasa haihuwa don haka a matsayina na mace fargabata a lokacin shine ba zan haihu ba amma na gane cewa wannan ba gaskiya ba ne domin wasu matan da aka yi wa allurar suna haihuwa a malawi mai yawan jama'a kusan miliyan ashirin mutane dubu ɗari takwas ne kawai suka samu akalla rigakafin farko wanda bai kai burin kasar ba na yi wa mutane miliyan goma sha ɗaya rigakafin zuwa watan disamba na wannan shekarar an danganta jinkirin yin rigakafi ga rashin fahimta game da aminci da kuma ingancinsa sai dai masu gudanar da ayyukan sun ce yin aiki da masu sarauta ya taimaka wajen sauya ra'ayin mutane saboda mazauna ƙauyukan sun amince da shugabanninsu Uh, sannan ganin yadda masu sarauta da shugabannin wurare kan je a yi masa rigakafin cikin jama'arsu wannan ya zama abin karfafa gwiwa matuƙa ga mutane kuma yana da matukar ba da ƙwarin gwiwa ga al'ummominsu don haka mun lura da gagarumin sauyi ta fuskar alƙalma a wuraren da muke tallafawa da gudanar da wannan aiki hukumomin lafiya na gwamnatin malawi sun yaba da aikin So I could see some people were coming in for the vaccination because of the Don haka muna iya ganin wasu mutane suna zuwa don yin rigakafin saboda sarakunansu da kuma faɗakarwar da sarakunan ke yi. Wannan ma ya taimaka mana wajen ƙara karɓar allurar daga kashi goma sha biyar zuwa ashirin cikin ɗari masu gudanar da ayyukan sun ce wasu mazauna ƙauyukan sun ƙaurace wa taron jama'a saboda suna tunanin za a tilasta musu yin rigakafin amma duk da haka an shawo kan wannan ƙalubalen ta hanyar faɗakarwa gida-gida inda ake yi wa tsoffin ƙauyen allurar a gidajensu Dr. Anthony Fauci shi shine daraktan cibiyar yaƙi da burin jini da kuma cututtuka masu yaduwa ta Amurka ya yi ƙarin haske kan yadda Amurka ke kan gaba wajen samar da allurar rigakafin corona a hirarsu da Anita Powell. You address Ana magance barkewar cuta a duniya ta hanyar haɗa ƙarfin ƙasashen duniya wajen yaƙar cutar kuma dalilin da ya sa kenan Amurka ta kasance akan wannan alƙibla ta bayar da allurar rigakafi ga ƙasashe marasa ƙarfi da na tsakiya kuma za ta ci gaba da hakan. Ya zuwa yanzu an ba da allurar rigakafi sama da miliyan 400 ga ƙasashe fiye da 115. Haka kuma Amurka ta ba da ko ta yi alkawarin bayar da allurar alluran biliyan 1.1 a tsakanin yanzu da zuwa tsakiyar wannan shekara ga kasashen duniya. Yayin da mun shiga farkon sanyi mun bayar ko mun yi alkawarin bada zunzurutun kuɗi kamar dala biliyan hudu ga ƙarƙashin shirin COVAX kuma yanzu muna aiki tare da kamfanonin magunguna irin su modana da Pfizer da ƙarfafa masu gwiwa su samu damar haɓaka ayyukansu na samar da allurar rigakafi domin bayarwa ƙanana da matsakaicin ƙasashe. Don haka kenan Amurka ce take a sahun gaba ta wannan fuska wajen bada jagoranci haske ga sauran ƙasashen duniya. To madalla shirin namu kenan a yau idan ana son labarai da dumi su ko kuma karin haske kan cutar corona ko ma cututtuka da muke ambato a wannan shirin sai a garzaya mu na intanet voa hausa.com za ku kuma iya biyo ni a shafina na twitter a alheri a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmawa wajen kawo muku wannan shirin alheri ke cewa kada a manta a ci gaba da kiyaye dukkan sharaɗin da hukumomi da kuma ƙwararru ke gindayawa domin kula da lafiyar mu. mu zauna lafiya mu kuma rika kula da lafiya a kowace rana